Sake fasalin wasu takardun kuɗi da Babban Bankin Najeriya ya yi a 'yan kwanakin nan a ƙarara ya jefa 'yan Najeriya musamman masu ɗan karamin karfi cikin mawayacin hali. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda yi wa al'ummar ƙasar nan jawabi ta kafafen yaɗa labarai kan wannan al'amari da jaddada cewar sam gwamnatin tarayya ba ta nufin azabtar da su ba sanadiyar wannan tsari da ke da manufar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa inganta sha'anin tsaro da kuma toshe hanyoyin tara dukiya ta haramtattar hanya shugaba buhari wanda ya tausaya wa 'yan najeriya bisa halin da suka shiga sanadiyar wannan tsari ya ce ana na ana ɗaukar ƙarin ƙwararren matakai na magance wannan ƙalubale ya kuma sanar da cewar tuni ya bayo babban bankin najeriya damar fi kai da tsaffin takardun kuɗi 'yan naira 200 su rika shawagi da sabbin har zuwa ranar goma ga watan afrilun wannan shekara to sai dai ya ce tsabbin takardun kuɗi 'yan naira ɗari biyar da 'yan naira dubu sun tashi aiki tun daga ranar goma ga wannan wata na fabrairu da muke ciki amma duk wanda ke da su yana da damar kai su kai tsaye a babban bankin najeriya ko wata cibiya da bankin ya ayyana daidai da sashi na ashirin karamin sashi na uku cikin baka da dokokin babban bankin najeriya na shekara ta 2007 shugaba buhari ya kuma ce ya umarci babban bankin najeriya da tabbatar da ara yawan sabbin takardun kuɗi da ke shawagi don sauƙaƙa raɗaɗin wannan tsari ga al'umma sannan a tabbatar duk wanda aka samu yana yi wa wannan tsari zagon ƙasa an hukunta shi daidai da doka dangane da zabukan game gari da ke tafe kuwa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce tuni wannan tsari na sake fasalin kuɗi ya soma tasiri a fagen amfani da kuɗi da da 'yan siyasa ke ya ƙasar nan don sai masu kada ƙuri'a yana mai bayyana hakan a matsayin wata babbar nasara da gwamnatinsa za ta bari a fagen karfafa tsarin demokuraɗiyyar ƙasar nan ya nemi al'ummar ƙasar nan da su fito ranakun zaɓe su zaɓi 'yan takarar da suke muradi ba tare da wata fargaba ba kasancewar za a samar da tsaro a kuma tabbatar da abin da suka zaɓa a halin da ake ciki kuwa gwamnan babban bankin najeriya gordon emefiele ya ce wannan umarni na shugaban ƙasa na sakin tsoffin takardun kuɗi 'yan naira ɗari biyu ga jama'a ya fara aiki nan take kasancewar tuni babban bankin najeriya ya baiwa bankunan kasuwanci na ƙasar nan umarnin aiwatar da shi jamilu ibrahim gusau